Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. sannan za a iya jin mata hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna tare da ni Daula Salim. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 26 ga watan Disamba ta shekara 2018 shirin namu zai yi magana ne akan kasafin kudin shekara 2019 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar a Majalisar Dokokin Ƙasa. Shi wannan kasafin kudi na wannan shekarar wato bai kai na bara ba an dan samu dan rage kaɗan akan na bara to amma idan ka hada shi gaba daya domin sun yi abin da ake kira kamar wato eh, reflection Amina kin san ya ayyana cewa za su kashe naira tiriliyan takwas da biliyan takwas inda aka warewa ma'aikatar kiwon lafiya naira biliyan uku naira biliyan uku da miliyan shida ma'aikatar ilimi kuma naira biliyan hudu da miliyan shida da biyu sai ma'aikatar tsaro naira biliyan hudu da miliyan talatin da biyar. Don haka ne yau wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano ya tuntuɓi wani mai fashin baki akan harkokin siyasa, Profesa Garba Ibrahim Sheka daga Jami'ar Bayero da ke Kano. Domin ya yi mana fashin baki akan wannan kasafin kuɗin ta yadda ya kamata ya inganta rayuwar 'yan Najeriya. Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce yaya kuke kallon kasafin waɗannan fannoni da suka shafi matasa, mata da ma rayuwar 'yan Najeriya baki ɗaya. Ga kuma yadda kuka amsa mana. sai okasha abdullahi yahaya ga yadda ya ansa mana cewa allah ya sa mu ci moriyar kasafin lafiya amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin garba nahili kamba kebbi inda ya ce tabbas mu dai al'ummar najeriya muna kara jinjina wa buhari akan wannan kasafin kuɗin fatan mu dai allah ya sa ya amfani al'ummar najeriya kada wasu 'yan tsirarrun mutane su more wa kuɗaɗen sai zubairu lawal musa fataskun inda ya ce assalamu alaikum yau da gobe hakika mu talakawan najeriya maganan kasafin kuɗin kawai muke ji amma ba ma gani a zahiranci sai kuma amsa daga wurin habu habu inda ya ce salam yau da gobe allah ya sa a kashe su ta hanyar da ya dace sai sani muhammad inda yake cewa salam yau da gobe sai allah gaskiya hakan ya yi daidai kuma tunda aka ba waɗannan ɓangarorin daidai da sauran allah ka sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu sai kuma amsar gama jibrin tamaragol daga niger tare da kyari ballam inda suka ce Assalam yau da gobe. Allah ya yi da nufi a sa hannun kasafin kuɗin bana da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. sai aliyu adamu yola inda yake cewa to allah ya sa wannan kasafin kuɗin da shugaba muhammadu buhari ya sa wa hannu a makon da ya gabata mu talakawan ƙasar mu gani a ƙasa domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa To madalla yanzu bari mu garzaya wajen Mahmud Ibrahim Kwari domin mu ji yadda ya kaya da ya tattauna da jama'a akan yadda suke kallon wannan lamarin. suna na ya to abin da yake so a kasafin kuɗin da bahari na wannan shekara ya mai da hankali a kawan wajen aiwatar da shi kasafin kuɗin a kan lokaci rayuwa da ta yi tsada a halin yanzu kowa kusan yana kuka akan musamman ayyukan abin ni din nan kagan ma'aikaci ne na aikin gini na aikin gini na yin su birkila ne ni hmm. to saboda haka aiki da mukan samu aiki sosai amma a yanzu sai ka kwana bakwai takwas wata daya baka samu inda zaka je kai aiki ba da ko ba abun ba haka ke suna gwamnati bullo da hanyoyi na aikace-aikace wanda za a watsa inda yake ko ina lungu da sako sai ka ga rayuwa ta dan sasseta kamar da inda ake tunda da za ka iya waye gari ga aiki a ce da kai sai ka waye gari aiki sama da bakwai takwas biyar a rana ka rasa ma ina za ka je to amma yanzu sai kai sati kwana goma wata daya baka ji wani ya ce da kai zo ga abu za ka yi min ba saboda haka gwamnati ta mai da hankali wurin aiwatar da kasafin kuɗin nan a bazahi kuma yadda ainihin talakawa ko kuma wanda ake jagoranta za su samu saukin rayuwa da kuma ainihin bangaren tsaro lalle ne a mai da kai da wannan da hanyoyi gasu nan na najeriya da muke da su ga sunan manya-manya misali na ga dai an ce ana yin ta wannan tsakanin kano zuwa abuja alhamdulillahi da wannan ta kano zuwa maiduguri wannan hanya ma da muke kai yanzu ta gwarzo ta tafi zuwa katsina ta tafi ita ce za ta tafi wani gwari saboda haka wannan hanya ita ma an ce an ba ta daga nan zuwa katsina amma tun waccan shekarar gashi har yanzu mu dai mu ga wani abun da aka zo aka fara a kai ba kuma kullum wannan hanyar ba za a yi sati ba daga nan zuwa kara ko nan zuwa gwarzo sai ka ji an yi azan mutum biyu mutum uku wasu su kare wasu su mutu sunana abdulaziz garba gwarzo me kuke nema daga wannan kasafi abinda muke nema mun gama makaranta ba mu samu aiki ba a cikin mu kowanne yana da kwali na NCE Kuma muna roƙon Allah Allah ya sa a cikin gwamnatin nan mu ma Allah ya tsaga da rabon mu samu aiki wanda za mu taimaki kanmu mu taimaki iyayenmu da yan uwanmu sunana Muhammad Nura abubuwan da yake so gwamnati mai da hankalin suna da amma dai na farko tukuna ƙara inganta tsaro domin waɗansu ɓangarori an samu tsaro waɗansu ɓangarorin kuma yanzu ma rashin tsaron yake daɗa taɓarɓarewa abu na biyu kuma ta inganta ta kula da rayuwar talaka yadda gwamnati ta hana shigo da shinkafa to kamata ya yi kuma ta tsaya kai da fata ta sa ido ta hana a fita da namu na farko kenan na biyu a inganta mana hanyoyi na uku kuma a saki kuɗi tun da ƙasar nan tamu gaskiya ba allah bai wa ƙasar mu matalauciyar ƙasa ba an ce kasar nan tamu ita ce ta shida arziki a najeriya a duniya gaba ɗaya ita ce ta shida kuma matalakanta yana ɗanɗana kuɗa kudarsa kuma talakawan nan su suka tsakai da fata suka jarunci a kan zaben Buhari nan amma kuma ba mai ji a jikinsa irin talaka kuma sannan Buhari na ba shawara ya watsar da arewa arewa ce Najeriya ɗaya ce amma gida kowa fa ya san gidan ubansa saboda ka shi dan arewa ne ko mun zaɓe shi ne dan ya kula da mu amma ya watsar da arewa saboda haka ya mai da hankalinsa akan arewa in sauka daga mulki ko da shekara dubu ba aka ce tsarin kundin tsarin mulki zai shi yana nan dare zai yi sauka fa a arewa fa zai zauna domin zamani ne fa yanzu kowa fa ya samu yankin sa yake yake gyarawa an san ba ce tunda dai shugaban kasa ne ko ina yana da haƙƙin sa ne to amma ya kula da mu bai kamata ya watsar da mu ba mu muka bashi gudunmuwa cikakkiyar gudunmuwa cikin zabe amma kuma mu muke mu muke ji a jika musamman kuma nan Kano ya watsar da Kano gaskiya fi sabilillahi an ba a Kano ne ya samu kuri da ba inda ya samu irin ta a Najeriya kwanaki na ji a labarai cewa zai hana shigo da taki to wannan fa kira a koma gona da yayi in dai har aka hana shigo da taki to kuma ya zama na ma kawai ya ba da abu ne da hannun dama karbe da hannun hagu buri ba zai cika ba sunana soyaja yusuf ali ga shugaba buhari ya gabatar da kasafi na shekara mai zuwa kusan triliyan tara matsayinka na matashi me kake son gani kana da wani buri na ka ga cewa a matsayin na dan najeriya da mai girma muhammadu buhari ya kamata ya kamata a ce taimakawa matasa wanda suke karatu ba su da aikin yi sannan kuma a ƙara kawo tsaro a ƙasa baki ɗaya. Abubakar Sani gaskiya matasanmu suna cikin wani yanayi shaye-shaye yaro ba ƙarami ba babu ba yaro kowanne za a ga yaro daga ya taso burin shi kawai shi ya za a iya fara shaye shaye al'amarin matasa kenan ubangiji Allah shirye mu Allah ya buɗa mana sana'a yi gaskiya wannan matsalar ta shaye shaye hukuma za hukuma ce gaskiya yan muna da karancin hukumomi ma gaskiya yawancin mutanen namu su mutanen mu sun kama ma ba tsakani ga Allah suke ba wallahi magana ta domin Allah suna dan cin hanci su saki mutane to madalla Yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Farfesa Garba Ibrahim Sheka. Farfesa Garba Ibrahim Sheka mai girma shugaban kasa ya gabatar da kasafin kuɗi a makon da ya gabata kuma an mika zauren majalisar dokoki za su yi aikin suna tantancewa gabanin su amince da shi. Wannan abu ne da al'ada ta nuna a Kano ana sa shekara-shekara kuma bana za a iya cewa wato alkalman kasan kudin sun fi na kowace shekara tun da shi shugaba buhari ya hau tun da yanzu kusan ana maganar kusan tiriliyan tara ba kaɗan da farko ko za ka ɗaya mana tsokaci game da shi gundarin kasafin to bismillah rahman rahim da farko dai shi wannan kasafin kuɗi na wannan shekarar wato bai kai na bara ba an dan samu dan ragi kaɗan akan na bara domin na bara ya kai tiriliyan tara da dugo ɗaya to bana kuma sai aka bar shi akan tiriliyan takwas da dugo takwas to amma idan ka haɗa shi gaba ɗaya domin sun yi abin da ake kira kamar wato eh, reflection wato cewar akwai ayyuka da aka fara su manya-manya irin kamar hanyar kano zuwa abuja hanyoyin Legas zuwa ibadan da sauransu da kuma gyare-gyaren filayen jiragen sama to an saka kudade biliyoyi wanda kuma ka san daman ba in aka ware kudin a wannan shekara ba wai lalle ne akwai kudin ba ana tafiya da aikin sai kai shekara biyar ana yi to duk gaba ɗaya dai an hada da bashi na ma'aikata wanda za a ci gaba da biyan su da wannan ana zancen wannan kasafin kudin zai kai kamar tiriliyan goma in ya taho da wancan to amma ka san eh, harka ta nazarin tattalin arziki wannan kawai niyya take nunawa na cewar ana da niyyar kashe kaza akwai su ma kansu sun sake kawa suna cewa ga abin da aka ware musamman na bara a ce ga abin da aka ware ga kuma actual abin da aka kashe mm-hmm. wato abin da aka yi hasashe yauwa a yi hasashen za a kashe kaza mm-hmm. sai kuma a zo a tabbatar ga kaza aka kashe mm-hmm. so kaga musamman kaga kamar hasashe da ake na ci gaba na bunƙasa tattalin arziki kamar gdp din nan kaga tun bara an kiyasta cewa za a samu ci gaba kaso uku da digo biyar to amma sai aka ban aka wanye da kaso ɗaya da digo takwas so irin wannan ko kuma farashin mai kaga bara an saka shi akan dala hamsin da ɗaya amma kuma sai aka zo yana kaiwa saba'in da hudu har zuwa sama da haka so kaga irin wannan abun wani a yi kaɗan a samu da yawa a yi hasashen abu zai zo kaɗan a samu da yawa wani kuma a sa shi da yawa ɗin a zo ba a kai ba to amma dai ala'ayi halin kasafin kuɗi babban abin da muke duba na farko yawan sa na biyu kuma yadda aka raba tsakanin kashe kuɗin yau da kullun da kuma manyan ayyuka mm. domin manyan ayyukan nan su muke nema a najeriya a yau domin kaga harka ake ta diversification wato na fadar tattalin arziki a wannan tsari da gwamnati ta kawo na economic recovery and growth plan mm. ana zancen a bar dogara da man fetur a koma wasu bangarorin to bangarorin da zaka koma noma ne ko masana'antu su ne manya shi noma akwai bukatar infrastructure wato duk noman duniya nan da ake na cigaba noma ne na rani wanda za a iya nomawa sau uku sau hudu a shekara to amma kafin nan professor mu duba yadda aka ba wa sassa daban-daban mm. eh, eh, wancan raba-raba da kai magana na ah, abin da kuke kira capital da kuma recurrent expenditure eh. wato kudaden gudanar da gwamnati ne da kullun da kuma kudaden manyan ayyuka mm. Mm, nawa ita gwamnati ta keɓe wannan To bisa abin da muka karanta eh, a iya cewa ba ta sauya zane ba domin tun a lokacin gwamnatin jonathan muke ta kukan cewar kudaden da ake sawa a manyan ayyuka wanda a bisa al'adar kasafin kuɗi na ƙasashe wannan shi ya kamata ya fi yawa na ka je biliyoyi na hanya gina dam gina makarantu da sauransu wannan kuma abu ne wanda kawai daga albashi sai alawansu sai irin dan abubuwan da za a yi a ofis takardu da sauransu shine recurrent expenditure to wannan yawanci idan kasafin kuɗi mai lafiya ne akan samu capital expenditure wato manyan ayyuka su samu kuɗi mafi yawa hmm. to ka san tun lokacin su okonje iwela ake ta wannan fafutukar to shi ma shugaban kasa ya zo ya gaji wannan yanzu abincin da nake maka a wannan shekarar recurrent expenditure wato kashe kuɗi na yau da kullum da allowances da sauransu ya kai ma wajen triliyan hudu da dugo bakwai to triliyan hudu da dugo bakwai din nan mm. eh kaga a kasafin kuɗin triliyan takwas mm. kaga kusan rabi ya tafi fiye da rabi kenan yawa to kuma abu na biyu shine shi capital expenditure din triliyan biyu da dugo takwas ne kawai kaga kusan rabin eh, recurrent expenditure mm. to sai kuma abu mai ciwo shine shi kuma biyan bashi wanda yake shi kuma abu ne na dole wato debt service mm. shi kuma tiriliyan biyu da digo daya shi ma ya kama wajen kaso hudu na wannan kasafin kuɗi. waɗannan basussuka da za a biya ita gwamnati ce ta ciyo su ko kuma a baya ne dama ake bin najeriya misali in ka kalli wannan akwai na baya akwai na yanzu na yanzu shine kasafin kuɗin da zaka je an ce an yi tiriliyan takwas to zaka tarar ita kanta gwamnati ta san tiriliyan shida kawai za ta iya samarwa akwai abin da ake kira deficit hmm. wato eh, kana sare zaka samu dubu goma hmm. sai ka kasafin kuɗin dubu goma sha biyar to a ƙarshen shekara sai ka ga wannan biyar ɗin sai ka ciwo bashi ka dora ta akai to ah, tunda mai girma shugaban kasa ya shigo ana ciwo bashi ana rufe gibin kasafin kuɗi to kaga da basukan da suke na baya da wa'annan da aka ce shine ma mutane muke cewa ya kamata a rangwantawa cin bashi nan haka domin dama abin da ake duba shine kaso nawa ne na kuɗinka da ka samu za ka ɗauka ka biya bashi wannan shine masu kansu masu biyan bashin ko da a banki nan zaka je ka ce bashi kana ɗaukar albashi su masu bankin suna duba nawa ne albashin ka nawa za su iya baka nawa za a iya ɗauka a wata nawa ne kuɗin shigar najeriya nawa za ta ɗauka yanzu kaga ana zancen za a samu kuɗin shiga tiriliyan takwas to daga ciki ka ɗauke tiriliyan biyu ka biya bashi ka ɗau tiriliyan biyu ka yi aikin eh, manyan ayyuka ka ɗau tiriliyan hudu ka yi recurrent ka kaga akwai rauni a cikin kasafin kuɗin shi wannan eh, yawan kuɗi da ke tafiya recurrent expenditure kowa ya sani eh, tsari ne na demokaradiyya maka ɗauko mai tsada kudaden da ake kashewa majalisoshi da sauran tafiyar da gwamnati ya yi yawa shi yasa dole wannan kuɗi duk gwamnatin da ta zo babu yadda za ta yi da shi ba za ka zo ka ce ka daina ba sanatoci ko yan majalisar tarayya kuɗi ba ba za ka zo ka ce jihohi ka san inda mulki ne irin na soja ministoci da yawa kowace jiha akwai kwamishinoni akwai majalisa ta jiha kuma kowanne akwai irin makudin kuɗaɗen da ake kashewa haka gwamnatin tarayyar ita kuma ga majalisoshi guda biyu ga ministoci kamar yadda ka faɗa ga ministry ministry manya-manyan ministry to yawa to a nan kuɗaɗe suke tafiya na tafiyar da gwamnati ga kuma albashi da yake mai yawa na ga kamar a ce irin su jami'o'in da ake da su kusan 140 da wani abu hmm. da dare na gwamnatin tarayya din ba su wuce 47 ba amma dai irin wannan abubuwan albashi da tafiyar da irin wannan shine ta da kana su da shine gwamnati take rasa yadda za ta in fact na bana ma da karuwa akan na bara dan bara bai kai wannan kason ba gwamnati ta ware akan recurrent expenditure bana an dan samu tauyewa domin gwamnati ta yi factoring in wannan karin albashin na makaranan ma'aikata da aka mai da shi ake so a mai da shi dubu talatin mm. shi ma an capture sa a budget so kaga ya daɗa kara yawan recurrent expenditure so wannan kasafin mm. eh, magana magana ta gaskiya a nazarin tattalin arziki ba daɗi a samu recurrent expenditure yana yawa domin kuɗi ne wanda suke tafiya ba sa dawowa capital expenditure kamar samar da komai yawa kamar gina hanya kamar gina titin jirgi kamar gina eh, eh, airport ko wani abu ne wanda za a iya cajar haraji za a iya gwamnati da ta samu kuɗaɗe daga ciki kamar gina dam abu ne wanda za a iya samar da ruwa a yi noman rani in an ga dama a caji kuɗin ruwan an ga dama a bar manoma su bunƙasa noman rani za a samu wani abu ya bunƙasa amma in kuɗi ya zo aka ce mafi yawa yana tafiya albashi ne da sayan kayayyakin ofis office to a nan ne zaka ga rashin ci gaban kasa baya tafiya sosai kamar yadda ya kamata professor da ya magana cewa in an sami gibi a kasafin kuɗi abinda kuke cewa budget deficit eh. ana rantowa shi ne mm. sababin da ya sa ake yi wa wannan basussuka ko neman lamani misali idan ka yi eh, wato kasafi na naira eh, miliyan ashirin mm. kuma a ƙarshen shekarar ka samu miliyan goma ko sha biyar tunda dama kamar kuke bayani hasashe ne ah, wai dole ne sai ka ci ko ka nemo bashi ka cika wannan ɗin shi dama a tsarin tattalin wato tsarin aiwatar da kasafin kuɗi dole ne in ka samu giɓe ka aiwatar da shi ɗari bisa ɗari wato shi kansa kasafin kuɗin ai yanzu ɗaya daga cikin abin da aka ce 'yan majalisa sun da wani rashin da ɗin ta ihu da suka ringa shugaban ƙasa shine suna zargin cewar ba aiwatar da kasafin kuɗi na wacan shekarar kamar 2018 eh. eh, kuma in ba aiwatar da shi ba mu dama inda muka ga baikensu shine laifin yawanci nasu ne domin kasafin kuɗin nan sai watan shida aka yarda da shi ma gaba daya su kaga a iya cewa yanzu ba a ma kai wata shida cika ko ana aiwatar da shi ba saboda haka zancen ma wai ka ce an aiwatar da shi zuwa wani percentage ko hamsin ko sittin bai ma taso ba to amma maganar ita ce to amma kuma idan idan haka ne eh. su gwamnatin tarayya ina suka samu alƙalman da suke cewa sun cimma kaza sun cimma kaza duk da wannan karancin lokaci da ka faɗa tunda ai wannan ne musababin eh, wato abin da ya faɗa ai daman abin da suke faɗa abin da gwamnati take cewa sun cimma kaza din hmm. su suke ganin ai bai kamata a ce iyanan aka cimma ba misali idan an ce an ci 25 a wuri kaza to kuma dole 25 din za a tsaya domin abin da aka ce za a yi shi shekara guda wata goma sha biyu an yi wata daga june zuwa yau wata nawa ne wata bai huce wata biyar ba misali an yi wata biyar ana aiwatar da shi ka tabbatar di yadda aka yi dukkansa ba za a iya yin kaso 60 ko 70 ba ai su suna maganar waccan karan ma da aka wacce suke sai an yi aiwatar da shi kaso akalla 40 sannan za su shigar da shi ai wancan takaddama da aka samu kenan so kuma kaga an aka tafi a hakan za a yi ta cin gaba da takaddama kenan to amma dai alayi halin abin da nake faɗa shine ne shi eh, kasafin kuɗi kamar yadda kake magana eh, ka kula ko da gidaje ne guda biyu a ce a ɗauka yawan mutanen gidan daidai ne misali a ce famili din goma goma ne mm. sai kasance a nan ana kashe miliyan ɗaya a wata nan kuma ana kashe dubu ɗari biyar to lafiya da za a samu a wannan gidan da jin daɗin rayuwa bai kai na inda ake kashe miliyan ɗaya ba shi a eh, tsari na kashe kuɗin gwamnati ita gwamnati kullum tana hankulin ta kashe kuɗaɗe da yawa domin musamman gwamnatin siyasa kashe kudaden ta shine gamsuwar jama'a musamman idan an kashe kudaden ne akan titina akan gina makarantu gina asibitoci sama mutane abubuwan more rayuwa mm-hmm. wannan shine abin da gwamnati ke so shi yasa gwamnati kullum za ka ga kuma hatta ta harkar tattalin arziki ai muna faɗa idan aka zo karshen shekara aka ce ba a yi kasafin kuɗi ba din aka tsaya cak sai ka ji tattalin arzikin ƙasar ma ya tsaya cak mm. yadda gwamnati ta saki kuɗi haka abin nan don akwai multiplier wato kashe kuɗin gwamnati mm. yana kawo ci gaban tattalin arziki nan mm. da gwamnati ta fito yawa yadda gwamnati ta fito da kuɗi tana hanya tana railway tana abubuwa to a sanin za ka samu laborori sun samu aiki sannan za a karɓi kuɗi a tafi kasuwa shine tattalin arziki yake bunƙasa so da mo gwamnati ta kashe haka za ka ga tattalin arziki yana bunƙasa to shi yasa gwamnati kullum za ka ga tun da shugaban ƙasa ya shigo kuma tun daga kan jonathan za ka ga kasafin kuɗin shekarar 2013 bai kai na 2014 ba da 2014 bai kai na 15 ba ana tafiya ana karawa domin bukatun jama'a suna karuwa kuma haka yake a yanayi da kano misali in ka ɗau Kano a misali daga irin alif da saba'in ba a zancen matsalar ruwa kusan ko ina da ruwa ko ina da wuta to me ya faru yanzu ake samun matsalar ruwa mutane sun yawa garuruka an faɗaɗa su da sauransu to kuma dole haka gwamnati za ta dinga tafiya da kashe kuɗi lokacin da ake samun da lita miliyan ɗaya ta isa kuɗin da ake warewa ba zai kai lokacin da yanzu sai an samu lita miliyan uku ko hudu ko biyar ba hmm. so dole a ci gaba da ƙara kuɗaɗe na kashe wato kuma babban abu shine mu kuma muna cikin wata matsala domin yanzu mu dan samu saukin rikice-rikice na Niger Delta da dai gwamnati ta faɗa cewar an rage rikici amma har yanzu ana faffasa musu pipeline da sauransu to amma dai babban abu shine kaga a wancan kasafin kudin ana zancen za a ringa samar da miliyan biyu da dugu uku na na na mai a shekara sai aka bugi ana iya samar da miliyan ɗaya da dugu tara so samar da mai yana da daga domin har a kasafin kudin bana kudin da aka samu za a gudanar da kasafin kudin kaso hamsin da biyu daga mai zai zo duk da zancen da ake na diversification har yanzu dai mai shine yake ba da mai abu kaso 52 mm, na kudin da za a samu daga mai ne mm. so kaga duk wani tarnaki da aka samu wurin samar da man akwai matsala duk wani tarnaki da aka samu wurin farashin man akwai matsala so in aka sa za a samar da mai kaza yanzu kamar da gwamnati ta ce za a samar da ganga miliyan biyu da dugo uku kowace rana mm. aka bige da ganga miliyan ɗari dubu ɗari tara to daga nan an samu matsala akan kasafin kuɗi domin shi kasafin kuɗin an ɗauro shi akan wannan to yanzu kaga an samu shortfall kenan mm. so kuma ko da an samu wannan ɗin gwamnati ta ɗora shi akan deficit na wajen tiriliyan biyu a wancan lokacin saboda haka ko da an samar da ganga miliyan biyu da dugo uku a kullum to eh, daga ƙarshen shekara gwamnati za ta samu gibi na kamar tiriliyan biyu na kuzari da take so ta samar da ayyukan yi ta samar da masana'antu su dawo noma ya dawo wannan kuɗin da za su zuba na investment sai an nemo wannan kuɗin to in kuma yawanci kasafin kuɗi eh. kamar yadda ake raba shi bangaren capital expenditure da current dinnan yanzu ba mun ce an ware trillion biyu ba mm. to ba mamaki yanzu gwamnati in ta shiga wata ukun farko wannan trillion biyu duk ta kashe su a ba Julius ba ganata a ba wannan nasa a ce su gaba da aiki to wanda zai rage maka recurrent ne na tafiyar da albashin ma'aikata da sauransu to idan shekara ta zo za ta tafi ba wannan kuɗi kaga dole a nemo shi tilas ne to shine za ga rancen wani lokacin ba daga waje ake zuwa ba domin ba daidai ba ne za ka ji an tashi ca idan gwamnati ta tafi misali a ce ko albashin ma'aikata za a tafi kasar waje a ɗauko bashi za ka ji an ca akan gwamnati to gwamnati ba ta yin wannan sai dai idan a shiga cikin gida profesa mu kalli uh, yadda aka tsara wannan kasafin kuɗi uh, sassan ma'aikatu ko sassan rayuwa na al'umma ita gwamnati ta tsara shi misali hmm. um, ya ku kalli abin da ya shafi ilimi ya ku kalli abin da ya shafi sha'an noma misali gwamnati abin da harkokin rayuwar matasa din nan saboda yana haɗe daga cikin abubuwan da watakila alƙiblar gwamnatin ne da ta ayyanawa cewa za ta bunƙasa harkokin noma saboda a daina dogaran can da kake magana da shi mai haka batun ilimi din nan abu ne mai faɗi yaya wannan bayanan da take yi ya tabbatu a cikin alƙalman da ta ware waɗannan sassa to magana ta gaskiya kaga harkar ilimi da harkar masana'antu da harkar noma da harkar matasa eh, wato sukan shiga cikin wannan kaso biyun ne musamman kamar harkar ilimi hmm. eh, akwai bangaren recurrent albashin eh, malamai da sauran abubuwa da consumables in makaranta ce ta kimiyya akwai abubuwan da ake sawa a cikin laboratory da sauransu kaga wannan ya shiga bangaren recurrent sannan akwai kuma bangaren gine-gine ko sabuwar makarantun kamar yadda gwamnati take ta kokarin kowace jiha a samu jami'a ta tarayya da kuma kamar yadda aka yadda a majalisa cewa za a gina polytechnic polytechnic a kowane sashi to kaga wannan ya shiga capital expenditure sannan har tashi harkar bangaren noma akwai abubuwan da ake ba manoma ko dai rance ko kuma iri ko wani abu kafin noman professor harkar ilimin nan uh, akwai abin da kuke cewa best practice uh, hmm. na raba kudaden eh, kasafin kuɗi da ya kamata akalla hmm. fannin ilimi ya eh, samu an cimma wancan abin da ake so ake ayyanawa a duniya misali ai gaskiya wannan abu na duniya ana cewa kamar a ce best practice ne ko kuma a ce wani silin ne hmm. ko kuma duk da su cancanci suke cewa a kalla. to mm. amma dai duka afirka ba na jin akwai wata kasa da ta shiga wannan akalla ina jin ana zancen kaso 28 ne mm, ko da wani abu na kasafin kuɗi a saka shi a cikin ilimi mm. to gaskiya a yanayin da ake ciki zai yi wahala ka samu wata gwamnati a afirka wadda ta cika wannan dan a wannan kasafin kuɗin namu ina ganin ya wuce kaso 18 aka ba ilimi ba to kuma a cikin kaso 18 din nan ilimi ne gaba ɗayansa da na manyan makarantu da idan da daunin da take bayarwa a firamare da mm. sauransu har da secondary school san gwamnati tarayya tana da su da yawa mm. to duk a cikin wannan ake a nan 18 to shi yasa kaga ga albashin ku na malaman jami'a albashin malamai ga komai so kaga shi yasa ake shiga fafutuka ana abubuwan ba su isa ba makaranta babu ko katarar ba ɗakin karatu ko ga ɗakin karatu ba littattafai ko katarar ga makarantun ana musamman na gaba da firamare dinnan ka je ka ana cinkusa ɗalibai ɗari biyu ɗari biyu da ɗan kai a cikin aji wannan magana ta gaskiya abu ne wanda ya shafi dukkan ƙasashen afirka amma dai kamar yadda muka sani mu kanmu muka sani najeriya a afirka ta fi kowa yawan mutane muna zancen miliyan ɗari biyu na mutane kamata a ce mu duk tanadin da za mu ilimi ya fi na kowace ƙasa domin a To Madalla a gaishe da Farfesa Garba Ibrahim Sheka. Mm. Um, Amina kin ji ni ma dai ta dakta ce gaskiya ta Farfesa ilimi ya kamata a ce a bashi mahimmanci saboda mutane suna maganan kamar ya kamata a sa kuɗi da yawa hanyar harkar tsaro. To ai jahilci ma yake kawo wannan ta'addanci. Sosai. Mm. Sosai saboda ni a ganina in ba rashin gane addini ba. Mm-hmm. Me zai sa ka je ka hallaka wani? mutane suna zaman lafiya suna kokarin neman halal ɗinsu kuma da zaman kashe wando su nan yawanci ma duk wanda suke wannan hare-haren suke ta'addanci zaki ga yawanci matasa ne da za a ce za a babba su makaranta a sa kuɗi da yawa a harkar ilimi wanda zai inganta rayuwar matasa zaki ga an samu ci gaba. Wani ma sai ga is very creative, mm-hmm. amma in ba makarantar ya je ba, ba zai san yadda zai um, bayyana fasaha shida da hazaƙa shi ba. Yawwa mm, kin gane ne nake so um, faɗa. Fannin masana'antu kenan kam ya eh, kamata kama a sa wani tallafi sosai. Sai wallahi muna da mutane da suke da suna da fasaha sosai irin nasu. kin mm. gane wanda baiwa ne da Allah ya basu to haka ne akwai dai sauran hirar da duka sati mai zuwa za mu ci gaba da yi da shi farfesan ma akwai sauran tattaunawa da da yanda ya kamata dai da kuma za mu kara jin ra'ayin jama'a a dukkan wannan maudu'in to duka anan muka kawo karshen shirin namu ga Juli na daga mana hannun lokaci yayi a madadin Amina Buhari Auna ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu hakkin hakkinmu ne ba ma daina ba